ومزاجه من تسنيم ana haɗa wannan abin sha wanda aka sanya shi a cikin mazubi mai liƙaƙƙen baki da ruwan tasnim